ya abin ambata saman kadari gaban ɗaukaka ma'aiki. Ya abin Da farko dai suna na haiba. Da kalubale kala-kala da 'yan sheri da 'yan hasada. Duba kanki da kyau zarafi ya so da kawo ba na manta wata litinin ba ranar zane je makaranta abdulkadir sadauki wanda aka fi sani da sarauki abdulkadir sadauki cikakken tarihin ka. an haife ni a nan kano na'am sannan ina yin waƙar yabo na'am sannan ina zuwa makaranta a nan Kano. Yanzu matakin karatu a ina kake? A primary 2. To, yaushe ka fara yabo? Yabo? Mm. Shekara biyu. Ya aka yi ka fara waye koya ma ko kuwa kawai dai tashi kai kaji kai ma dai ka iya yabo din? Eh, yi dai amma abba sa da shi ma yana koya mu rubuta ma ake kawo ko yanzu ko kuwa kawai kai da kanka kake yi a'a idan muka je wajen da za mu buga wa asidas eh. sai a gaya min ne kuma sai in dora wacce waka ce ka fara yi ta farko ita ce ya abin ambata to dan rera mana muje ya abin ambata saman kadari gaban ɗaukaka ma'aiki. Ya abin Waƙar kada ka fara ta farko da ka shiga studio ta zo mara sauki ko ka sha wahala? Ta sha wahala ba ta zo min da sauki. To dama can kana sha'awar yabo ɗin koko dai kawai saka aka yi ka fara kai ma a ina sha'awa ina yi a gida zuwa yanzu waƙoƙi nawa ka yi gaskiya dai ba zan iya ƙirgawa ba wacce ce ta fi shahara da an ji za a san kai ne ita ce waƙa ta farko ta ce ta fi shahara eh. to wacce ce bakan damiyar ka wadda ka fi so ba za a kuma ba irin kadai ba za a kuma ba ya ɗaha Ka taba yin bidiyo? Eh ina yin bidiyo. Wani bidiyo ne ya taba fita yanzu? Ita ce ya abin in bata. Da sai dana na. ta ma an yi bidiyo ɗin da? mai girma, eh. To, idan ka yi bidiyon ana ɗorawa a social media ko kuwa da ya abin yake? Ana ɗorawa. A wani shafuka aka fi ɗorawa? Facebook, TikTok ko kuma YouTube? ana ɗorawa a tiktok ana ɗorawa a youtube yaya mutane suke irin yabawa da yadda kake yin abubuwan naka a tiktok suna min fatan alkhairi suna min addu'a kake to wani abu ne wanda ba za ka taɓa mantawa da shi ba da ya faru a tiktok abin da ba zan taɓa mantawa da shi ba eh haka ne an ba kyautar mota fata na Allah ya bar mu da shugaba